Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Wannan fashi ake kira da turka kuma shi ake kira da cewa jani'in jaka. Yayin da mutane suke ta raɗe raɗi sai raɗe raɗin yake so ya tabbata daga fitowar da Mustapha Fotu ya yi daga gidan yarin da take ƙasar Nijar wanda ake hange da cewa ai tun kafin fitowar tasa sun sha bambam kuma suna da alaƙa tsakaninsa da sai da Sadiya Haruna kuma sun sha bambam da al'amin jefa. ma'ana dai suna tare da sayyada sadiya haruna amma kuma ba sa tare da al'amin jifin shi wanda bayan shigar su bursun din kasar nijar din har sadiya haruna da kuma shi kansa al'amin jifin shi din suka dawo suka haɗe suka zama manyan aminan juna daga bisani har abin ya fara rikidewa ya koma karna da kuma soyayya wanda har ta kai ta kawo an yi aure wanda aka yi ta kalubalantar wannan aure har yanzu kuma ba a daina kalubalantar auren sayyada sadiya haruna da kuma shi kansa al'amin jifin shi din ba hakikanin gaskiya yanzu akwai wata sabuwa a kasa daga fitowar mustapha fotu ne da kuma ola of kano mutane suka fara raɗe raɗin cewa a lalle masu kashe wa sayyida sadiya haruna aure sun fito duba da yanayin yadda ake ganin cewa ita sai sayyida haruna a jali hujja ce duk mutumin da ya kasance shine on top a dandalin na sadar zumunta na tiktok to hakikanin gaskiya shine mutumin wanda zaka ga ta ɗauka tana riritawa akan haka ne ma ya kai ya kawo ga ta yi kwaɗayin auren alamin jifirsh ɗin wanda har aka zo aka ɗaura auren nasu daga fitowar fofoto ɗin da kuma shi kansa ola of kano yau din yanzu har mun hango wani sabon bidiyo wanda yake nunawa da cewa hakika sai da sadiya har da fresh din ba sa tare kuma ta sanadiyar fofoto din to kafin dai mu je cikin labarin ku biyo mu da subscribers hakika dama mutane sun fara tunani haɗe da raɗe raɗin cewa a ita kanta sai ya dasa diya haruna da kuma alhamin jifrish ba lalle ba ne a samu wani zama mai dorewa a dangane da zaman aurensu ana ta wannan raɗe-raɗi ne haɗe da cece kuce haɗe da waɗansu sababbin munafunce-munafunce da suke fitowa akan auren alhamin jifrish din da kuma sai ya dasa diya haruna ana cikin haka ne bai wanye ba sai kuma muka hango mustapha fotu da shi da ola of kano sun fito lokaci ɗaya wannan ya ba da damar ganin cewa hakika masu kashewa sai ya dasa diyar auren sun fito lalle babu shakka wannan al'amari ya zama babban al'amari wanda yanzu haka kuma sai aka fara hango wata jita-jita wadda take bayyanar da cewa ai saye da sadiya haruna da kuma alhamin jifir yanzu haka ba sa tare sun rabu sai dai waɗansu dalilai ne suka ba da faɗan hakan amma su dai da bakin su basu fito sun bayyana wa duniya cewa sun rabu ba ita sai da sadiya haruna bata gaya wa duniya cewa ta rabu da al'amin jifirish ba al'amin jifirish bai fito ya gaya wa duniya cewa ya rabu da sai da sadiya haruna ba wannan ne ya kai ya kawo ga mutane suka fara tunanin cewa rabuwar tasu ba lalle a ce zahiri zahirin gaskiya ba ne kawai dai ana yadawa ne a gari sai dai kuma waɗansu dalilai na wasu bidiyoyi da sai da sadiya haruna ta je ta cire a shafinta wanda bidiyoyin suke da nasaba da auren da suka yi ita da al'amin jifar shiɗin wanda kuma jifar shiɗin daga bisani muka hango ya fito shi ma yana sa waɗansu wakoki irin dai kamar na an yaudare ka ko kuma an cuce ka wannan ya sa muke wannan tunani da kuma sauran mabiya suke fara wannan tunani sannan kuma aka fara bayyana wa duniya waɗansu kuma suke cewa ai wannan duk shirin su Mustapha 442 ne tun da dai har sun fito hakika dole a samu matsala tsakanin al'amin jifirish da kuma sai ya da sadiya haruna to masu sauraron mu ne da kullum ku menene karin bayanin ku da kuma karin hasken ku a dangane da wannan lamari da yake faruwa ba dai a bayyana cewa auren jifirish din da kuma sai ya da sadiya harunan ya mutu ba kuma ba ma fata aure rai ne da shi ba yadda za a yi kaso mai rai ya mutu ko da a ce mai ran kuwa ba kwa shiri da shi domin rai da kake gani Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya san irin baiwar da ya a jikinsa haka ma aure sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku biyo mu da fatan ɗorewar auren da kuma fatan alkhairi akan ma'auratan da kuma fatan kore yan kunji kunji waɗanda za su rika zuwa masu a nan gaba da kuma nan baya ku ci gaba da yi mana comment da lakin masu sauraron mu ne da kullum wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa.